assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu alhamdulillahi mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu iko na ci gaba da wannan karatu da muka faro mai unwani karamomin waliyai kamar da yadda muka sani a halkanmu na farko mun yi magana shimfiɗa da gabatarwa akan karamomin waliyai wanda zai insha Allah tabaraka wa ta'ala zai zama za mu yi magana akan hujjoji daga littafin Allah tabaraka wa ta'ala waɗanda suke nuni zuwa ga karamar wali da fari malaman musulunci sun kalli ayoyin alkur'ani da Allah tabaraka wa ta'ala yake ce mana ala inna auliya Allahi la khawfun alaihim ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم الله تبارك وتعالى دزي من مغانا وليي يتي من على كسورارا حرف تنبيه ني ونن ma'ana kamar da turanci a ce maka attention wannan kalma ko wannan harafi duk lokacin da ka ji mai magana ya ambace shi to yana so ya ja hankalin mutane zuwa ga wani abu muhimmi wanda yana so wannan abin da zai faɗa tun daga farko har ƙarshe bai barka ba to don haka ƙila ka san yanayi kana zaune kana sauraron mai magana hankalinka zai tafi zuwa ga wani tunani hankalinka zai tafi zuwa ga wani abu in yana so ya dawo da hankalinka don ka san girman maganar da zai faɗa ma don yana so wannan maganar ko da hankalinka ya tafi wani wuri ya dawo don ka ji sai ce maka ala wannan Allah baraka wa ta'ala da zai magana akan wali da kanshi sai da yace ala wato ya kira kowa ya matso wanda ma tunanin shi tafi wani wuri ya dawo duk muka dawo da hankalinmu muna so mu ji menene Allah tabaraka wa ta'ala zai faɗa mana amma sai da ya yi amfani sai da ya gabatar da harfu tambihin sai muka ji ya ce mana inna awliya Allahi inna da Taukiri. haƙiƙa auliya Allahi waliyan Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun ga labarin khabar din wannan mubtada din ko in ce a a khabaru inna din jumla ce la khawfun alaihim wala hum yahzanun ala inna awliya allahi la khawfun shine khabar din la khawfun alaihim wa lahum jumlan khabar ne ma'ana waliyai na Allah sune waɗanda la khawfun alaihim da ake inna auliya Allah haƙiƙa ka sani waliyan Allah muna so mu ji menene labari akan waliyan Allah sai Allah ce mana la khawfun alaihim waliyan Allah ba su da tsoro walahum yahzanun ba su da bakin ciki ma'anan shi duk abin da zai zo ya tsorata kowa wannan abin ko a duniya ko a lahira zaka iske wali ba ya da tsoro akan wannan duk abin da zai zo ya sanya wa kowa bakin ciki ko a duniya ko a lahira wali ba ya da bakin ciki akan wannan menene dalili Allah ne ya khassashe su ya mai da su wannan gabar ya kai su wannan matsayin ya ba su wani irin yaƙini a cikin zuciya wanda wannan yaƙinin suna kallon iza kanatil aqdaru min malikil mulki fasiyanu indi ma yasurru wa ma to kawai zowa nan an kai marhalan da za a iya samun cewa la khawfun alayhim wala hum yahzanun me zaka ji wa tsoro me zaka ji wa bakin ciki bayan kai imani mai dadi da mara dadi daga Allah yake shi kuma wannan Allah shine arrahmanu rahmanu shine arrahimu shine Al-Latifu law ya'lamul insanu marrahmanu rahmanu yalqa insanu to me abun bakin ciki wannan abin da kake gani zai sanya maka damuwa ar ne ya kawo shi da ka san haƙiƙar wannan suna na arrahmanu to da baka zargi cewa mai wannan sunan zai sufanci da wani abu da zai zama cuta gare ka ba ko cutarwa dan haka la khawfun alaihim wala hum abin da ya kawo su wannan shine wancan kyakkyawan tasliman da suka yi wa arrahmanu sun san Allah matsayin arrahmanu sun san Allah matsayin arrahimu sun san Allah matsayin al sun san Allah matsayin waɗannan sunaye da waɗannan sifofi sai ce lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah suna da bushara a duniya suna da bushara a lahira wannan kam la tabdil li kalimatillah wannan shine abin da Allah wallahi duk duniya ba wanda sai canja ko ka yadda ko ka ka yadda ba za ka iya canja ba Allah ya tabbatar da su auliya'ullahi ne ba za ka iya canja la tabdil li kalimatillah eh, la tabdil li kaunihim auliya Allah ahabbta am karihta la khawfun alaihim wala hum yahzanun la tabdila li kalimatillah duk duniya ba wanda yace canza su daga wannan matsayin lahumul bushra fil hayatid dunya fil akhirah la tabdila li kalimatillah to su waye wannan waliyan sai faɗa mana alladhina amanu wa kanu yattaqun ne kawai alladhina amanu wa kanu yattaqun in sun kai haka shike lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah ko a duniya ko a lahira suna da bushara la tabdila li kalimatillah ba wanda yace canza wannan wannan lahumul bushra din nan sai wasu malamai suke ganin wannan bisharan da suke da ita a duniya shine Allah da ya girmame su da karamomi mun yi magana akan karama a maganan baya menene karama ya take mun bayani a wannan idan muka yi gaba a tunda mun ce karama ta waliyi ya kamata mu san wane ne waliyi waliyi kawai shine bawan da Allah ya zaɓe shi wannan ayar ta nuna mana wane ne wali alladina amanu wa kanu yattaqun sifa na farko da ake gane wali shine almu'minu attaqi almu'minu attaqi alwilayatul amma kullu man amana billahi wattaqa fa huwa mu'min fa huwa waliyun alwilayatul amma ya zama wali wilaya amma akwai wani waliyi wanda sai ya ƙara daga nan shi kuma hadisin sai na Abu Huraira ya yi mana bayanin shi a hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hadisi kudsi wanda yake man adali waliyan gar azantuhu bil harbi wa ma taqarraba abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi wala la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأؤذنه وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في في قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته wannan hadisi ya yi mana ƙarin bayani akan alwilaya alkhassa wadda ake samun ta da nawafil bayan an sauke farillai sai a yawaita nawafil alkhair waɗannan nawafil ɗin da su ne mutum yake zama masoyin Allah wala yazalu wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu al ita ce alwilaya wilaya fa idza ahabbtuhu kuntu kuntu sam'ahu kuntu basarahu kuntu yadahu kuntu rijlahu wa in ista'azani law izannahu wa in wa in wa in sa'alani law tiyannahu ban kawo hadisin a yadda yake ba na riga na karanta shi a baya yadda yake gaba daya wannan yana bayani ne kawai wannan shine waliyi waliyi shine mumini mai tsoron Allah wanda bayan ya sauke farillai yana karawa da nafilfili a gurgujen shi shine wali in ya kai wannan sai zama Allah yana san shi in Allah ya fara san shi sai ya zama ya fara karama domin me yanzu ya zama jin shi Allah ganin shi Allah hannun shi Allah kafan shi Allah wato yanzu duk abin da idan shi ya gano ba idan shi bane Allah ne duk abin da kunnen shi ji ba kunnen shi bane Allah ne duk abin da hannun shi taba ba hannun shi bane Allah ne duk abin da kafan shi tafi ba kafan shi bane Allah ne wannan ina yin wani irin fassara kamar yadda zahirin hadisin yake nuna mana to tambaya na biyu shi wannan matsayin dagewa ne ake a kai ko kuma Allah ne yake zaɓar mutum ya kai shi akwai bambanci idan dagewa ne fa ake yi a kai yau ni da kai in muka dage za mu iya zama idan kuma Allah ne yake zaɓa ya kai mutum wannan matsayin to fa yau ko kana kwance kana bacci Allah sai ya dauke ka sai dora ka to anan ne malaman shi suke safani wasu suna cewa waliyi dagewa ne yake yi ya zama idan ya dage da ibada sai ya zama alwaliyu man tawalla man Allah bil ibada alwaliyu man tawallahu Allah bil inaya duk suna faɗa wasu ke ce ya wanda ya dage ne in ya dage ya dage sai Allah ya zabe shi mai shi wani wasu na ce a'a ina ya ce da Allah ya zabe ka sai aga ka dage amma dai ba su yi sabani akan cewa waliyi shine mumini taqi mai aikata farillai da nafilfili ba su sabani akan wannan ba amma ya za a yi ka zama muminin taqi mai aikata farillai da fili? dagewa ne riyaba ce yau da gobe ne sabo ne ko ko zabi ne to wasu suka ce idan muka kalli alwaliyu akan wazanin alfa'ilu alfa'ilu wani lokaci yakan zama ismul fa'il wani lokaci yakan zama ismul maf'ul alfa'ilu sai mu ce alqatilu ai ma'anan shi almaqtulu nan alqatilu a matsayin alfa'ilu akan wazanin alwaliyu ya zo da ma'anan ismul maf'uli ai alqatilu allazi qutila almaqtul wancan kuma wasu suka ce a'a yakan zo da ma'anan al'alimu ma'ana masani ismul fa'il to idan muka ɗauki waɗanda suka mai da shi akan alfa'ilu bi ma'ana ismul fa'ili to waliyi shine ya dage ya yi ta sabawa da kaɗan yau ya yi gobe ya ƙara yana ta mujahada sai ya kai wanda suka ɗauke shi a ismul maf'uli yana kwance Allah ya zabe shi mai da shi gaskiya wannan kauli na biyu na cewa ismul maf'ul ne kawai zaɓi ne daga Allah ya fi dacewa dan akwai mutumin da zai yi ƙoƙari ya dage ya dage ya dage ya dage amma ba sai kai ba ayan da take cewa a walau shi'ina la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni amla anna jahannama min jinnati wan nasi ajma'in zata iya haska mana cewa har wanda kaga bai zama mumini ba ba rishin dagewa bane ba rishin kokari bane har wanda ya zama kowane matsayi ya kai ba kokari bane zabi ne na Allah daka hatta wilaya ma zabi ne na Allah shi yasa abinda shi anan bambanci inda yake idan ka yarda wilaya zabi ne na Allah to tunda kowa bawan Allah ne kar ka yi mamaki wani mutum je ya kwana yana sharholiya yau cikin dare ya zama wali to in haka ne baka da ma'auni Ma'aunin ka kawai in an ce wani wali ka sallama kawai duk abin da ka yi awo da shi za ka iya sai ka gama awon ka ce bai dage ba bai yi sufa kaza ba bai yi kaza ba sai Allah ya zabe shi to ya kai da ranka kuma Allah ya gaya mana idan ya riga zabi wali ya ce na miri shi wali la tabdil kalimatullah duk duniya in kwada ba za ku yi canjawa ba to a nan ne malamin su suke nuna mana a'a in haka ne mu kyautata wa bayan Allah zato in an ce wani waliyi ne to me yadda waliyin ne mana imamun ta menene da mu karyata sai zama waliyi da mu gaskata sai zama ba waliyi ba wanne yafi sauki ai ya fi sauƙi mu ce gaskiya ne amma sai zama bayan da ƙarshe ba wali bane mun yi kyakkyawan zato amma muka ce ƙarya ne ko sai tabbata wali ne mun ƙarya abin da Allah ya zaba da haka ƴan uwa musulmi a kula da maganan waliyi din nan maganan waliyi zaɓi ne daga Allah tabaraka wa ta'ala kuma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana irin haka ba wani ma'auni da zaka iya gane waliyi kawai zaɓi daga Allah rubba ash'asa aghbara madfu'un bil abwabi law aqsama ala Allah la'abarrahu lau aqsama ala allahi la'abarrahu sunan dinnan awliya dinnan wala inista wala in sa'alani la u'tiyannahu lau aqsama ala allahi la'abarrahu amma yace Ash Asani, aghbara ne zuqimraini ne madafu'un ne bil awabi dukkan wasu muwasafat da zaka iya gane wulayar a tare da shi ba ko daya amma a wurin Allah waliyun ne wanda Allah zai tabririn shi zai ra'ad da shi inda zai rantse cewa wallahi za a yi kaza to Allah sai yayi dan ya gaskata shi wannan shine waliyi to karamomin waliyai al'ummar musulmi alqur'ani ya tabbatar mana da karamomin waliyai ta hanyar ambata su a aikace a cikin alqur'ani daga ciki akwai kissar asifu bin Barhaya asfu bunu barhaya dukkan malaman musulunci sun a kan cewa ba annabi ba ne salihi ne daga salihan bayan Allah Isar sayyidina Suleiman da Balkisa sayyidina Suleiman alaihi salam da Balkisa matashi da abin da ya faru tun daga tafiyan hudu-hudu da dawowar shi da labari da labarin gadanta da komai ya bayyana mana mahallu shahid shine yace abinda annabi Suleiman ya ce ya ayyu malau ayyukum ya atuni bi arshi ha qabla an atuni Musulmi. wa zai kawo min gadanta kafin su zo nan qabla an atuni Musulmi da maganganu da yawa malaman tafsiri sun tafi akan wata ma'ana wanda Maulan Mushi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya dan yi wani gyara wanda daga cikin abubuwan da suka tafi naga hatta al-Imam ibnu Kathir rahmatullahi alaihi shi ma ya tafi akan wancan amma da ya yayi gyara akan wannan ko da yake cikin gyaran da shehu kawai zabi ne ikhtiyari ne daga cikin maganganun malamai da yawa wanda al imamul qurtubi ya kawo ma'ana wai suna cewa kabla an yi atuni muslimin wane ne zai je ya dauko min gadan nan nata wanda tuni alhudu ya gaya mini wa ucir min kulli shay'in walaha arshun azimun arshun azimun to wane ne zai je dauko wannan al-arshul azim din ya kawo min kafin su zama musulunta sai malamai suke cewa ma'ana yana so ya yi maza ya mallaki wannan gadon a matsayin ganima kafin su zo su musulunta saboda ya san in sun zo za su musulunta in sun musulunta dukiyarsu ta riga ta haramta gare shi amma Allah ya saka malaman da suke wannan tunani Shubran sai ce haba da Allah Annabi Suleiman ya fi karfin yayi magana ba shi bane jiya da shekaran jiya suka kawo masa dukiya mai yawa yake cewa atumiduna ni bi mali ni za ku ba dukiya abinda Allah ya bani ai yafi abinda Allah ya baku ku maida bal antum bi hadiyatikum tafrahun ko kuna kuna ganin hadiyan nan naku ko kuna murna da shi ko kuna alfahari da shi ko saboda ko ahlul mufakhara ne wal mukabara ko wal mukatara ko ba bana bukata wanda aka uwar dukiya wannan yace a mayar kuma shine zai kwadayin gado dan haka matafiya mafi kyau kaula an yi atuni muslimin in zo in nuna musu wani abun mamakin da zai ƙara jan hankalinsu su ƙara samun nutsuwa akan annabta ta su musulunta da aka yayi amfani da wannan ba dan mallakan ganima ba yayi amfani da wannan saboda ƙara ƙarfafa da awashi da kuma hanyar cusa imani a zuciyar wanda yake shirin yi imani da shi dan a samu ya zama udkhulu fi salmi kafa to wannan kenan da haka da aka zo ala ifritun minal jinni. ana atika bihi kabla an taquma min maqamik ya sai wani ifritu ya ce ni zan kawo maka shi kanka tashi daga inda kake kabla an taquma min maqamik kafin ka tashi daga inda kake zan kawo ma wannan gadan ina da ƙarfin da zan iya wannan kuma ina da amana shi ma malamai duk sun yi ta maganganu akan kawiyun amin din da ya faɗa sai qala allazi indahu ilmun min alkitab shine asifu ibn Barhaya akwai maganganu kusan takwas zuwa goma da malamai suka yi tsakankanin maganganu masu wajahi mai kyau da maganganu waɗanda tawili ne ba'idi amma dai wanda aka fi rinjaye jumhurin malamai suka ce qala alladhi indahu ilimin min alkitabi shine asifu ibn Barhaya dan halar Annabi suleiman dan halar Annabi Suleiman, dan haka da mahaifiyar Annabi Suleiman, da mahaifiyar asibu Barhaya haka suke iya da kanwa kuma ya zama wazirin shi kuma ya zama waliyi kuma ya zama yana da ismullahi azam wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa sayyida Aisha yace sayyida Aisha wannan wannan mutumin da ya dauko gadon Balkisan da Qur'ani yake ba mu labari qala alladhi indahu ilmun min kitabi na ismullahi azam ya kirayi Allah da ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum shi sanya malamai musamman maulamin professor yake cewa duk suna daga sunayen Allah wanda ka kyautata niyya ka yi ikhlasi ka yi yaƙini ka gyara zuciyanka ka kira Allah da shi shi ma ismul azam dalili ko ya hayyu ya qayyum Allah ce ya hayyu ya qayyum shine sunan da Asbun Barha ya kira ya kawo gado amma mu yanzu muna ta faɗin ya hayyu ya qayyum ko zobe ba za mu iya kawowa ba menene dalili ba sunan ya bambanta ba ba wanda Asbun Barha ya bambanta da ya kira ya bambanta da wanda muka kira bane Ne ce ya hayyu ya qayyum al-ma'budu bil haqq innan nan da muke bautawa shine yahiya qayyumun da ya kira kuma in mun ce yahiya qayyumu wannan al-ma'budu bil haqq innan nan da asbun bara yake bautawa shine muke kira amma sai muke samun ijaba daban-daban ya danganta da ikhlasi da matsayi a wurin Allah ikhlasi da matsayi a wurin Allah yayi kira Allah da yahiya qayyum kamar da manzo Allah sallallahu alaihi faɗa wa da Aisha ko dake akwai maganganu wasu malamai sun faɗa sabanin wannan idan ka duba tafsir duk zaka samu to amma dai da ya kira sai ce qala alladhi indahu ilmu min kitabi ana ka bihi qabla an yartadda ilayka tarfu yace kalli yi haka da idanka bude idanka ka sai idan ka bude idanka kai haka kai kura dole akwai wata gaba da zaka ji ya kibta da kanshi sai ce to inda zaka yi haka ka bude idanka kafin lokacin da zai kibta da kanshi na ka maka wasu malamai shi suka faɗa da maganan da ma'anan kabla an da ilaika tarfu wasu kuma suka ce ya mai nisa kibta ido wannan kawai kibtawan wannan dai da muka saba normal ba irin waccan ba shi yake nufi ala ayi halin dai qur'ani ya ce mana kabla an da ilaika tarfu ya kuma yi wannan addu'a an ce take tashi alwalla yayi sallah raka'a biyu ya roki Allah da ismullahi alazim wanda ya koya wurin annabi Musa a wurin annabi Sulaiman annabi Sulaiman ya koyar da shi ba amma yau gashi yana cikin wa zai kawo zan bayani menene dalilin da ya sanya Annabi Suleiman bai yi da kanshi ba sai yasa wani yayi abin da ke ciki shine dan ka gane bambancin karama da mu'jiza da Annabi Suleiman yayi wannan abin sunan shi mu'jiza amma ita mu'jiza makarunatin bi tahaddi to shi kuma wannan Balkisu ba zuwa ce ta nemi ƙura ba in kai annabi ne nuna min abin mamaki da haka aka yi ba za a sa asibi ba saboda an yi an yi muƙarananta da tahaddi da haka da anan ba za a sa asir ba sai annabi ne da kashama amma da yanzu wannan wani abu ne na girmamawa kawai ana so a yi wani abu na girmamawa ba ba tahaddi a ciki sai sa asir bin barha yayi dan ya zama karama dan a lura bambancin mu'jiza da karama dan haka da ya faɗi wannan sai ga shi take gado ya zo tafiyar sama da kilomita dubu ko dubu biyu wal Allah tsakanin Falastin ta yanzu da Yemen ta yanzu saba tafiya ne na kilometers masu yawa amma ya iya ɗauko katon gadon da Balkisu ta baro shi sai da ta sanya shi a cikin ɗakuna guda bakwai wani cikin wani wani cikin wani wani cikin wani ta sa aka kulle ta kuma sa masu gadi a nan akwai abu da zan yi ishara zuwa gare shi na faɗa muku a baya a karatun baya cewa akwai waɗanda suke inkarin kara karama amma su ne mu'tazila to amma in sun zo irin wannan ayoyin ya suke fasarawa wannan dai duk malaman musulunci su tafi akan suna istidlali da waɗannan ayoyi da ire-iren su wanda zamu kawo nan gaba a cikin karatuka na gaba akan halaccin karama da kuma nuna dalilin samuwar karama a littafin Allah to amma mu'tazila suke fasarawa sukan ce ala ufiritun Minal al-jinni ana ati, 'Ka bihi kawla an taquma min maqami sai ce suke cewa wannan ba maganan karama ba ne. shi wannan aljanin daman ya faɗa ce kawiyun aminin ne akan yin wannan aikin tunda haka ne ya tabbata yana da imkaniya ta wannan aikin Allah ya halicce shi a dabi'ar da zai iya sai a ce to idan haka ne qala allazi indahu ilmun min kitabi ana ati, 'Ka bihi kawla an da ilayka tsarfo. sai suka ce wannan annabi Sulaiman ne kaje wani tawili ba ibi waye mai wannan magana suka ce annabi Suleiman sai ce ta abin zai zama haka sai ce a'a ta wai in ji mu'tazila sai su ce wai da annabi Suleiman ya nemi wa zai kawo mun gadansu kafin su zo sai ifritun min aljin ne ce ni zan kawo kafin a tashi daga majalisa wai sai Suleiman ya kalle shi ya ce to wannan tsawon lokacin to bari ni in ka maka shi kafin ka kiuta wai yana nufin Suleiman yayi magana da aljanin ne ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarbuka atika ifrit abla an da ilayka tarfuka ilayka ifritu tarfuka ifritu ma'ana kamar annabi Suleiman yana cewa ya ifritu ana atika bi hazal arshi qabla an da ilayka tarfuka li uriyaka anna muddataka ba'ida shine abin da yake wa ana astati wa an ati bihi fi aqrab lahza shine abin da yake so nuna masa wace ya kawo haza ta'wilun ba'idun jiddan ab'ad ma yakun ta'wilan don haka wannan dai shine dalili ɗaya daga cikin dalilai da malaman musulunci suke bayarwa wajen tabbatar da ingancin karama a cikin littafin Allah wanda abinda Asibin Barha ya yi a mafi kauli mashhuri na jamhurin malamai shine karama ina ce kauli mashhuri na jamhurin malamai ina so in cire wancan kaulin na mu'tazila da kuma wasu akawal wanda nace muku cewa qala alladhi indahu ilmun min alkitabi don wasu sun ce ma jibrilu ne ilmun min alkitabi wai abinda annabi Musa ya rubuta inna hu min Sulaiman wa inna hu bismillahir rahmanir rahim ko ilmin lil kitabi na Allahul mahfuz ko na makamanta haka so duka dai akwai ta'wilat to amma jamhur mashhuri a cikin wannan ta'wilatin shine Asif ibn Barhaya wazirin sayyidina Sulaiman shine wanda ya faɗi wannan kaula mashhura wanda kuma akan shi ne annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam ya kuma ba shi izini ya kuma kawo wannan gado wanda wannan ba wani abu da zaka iya nunawa zuwa gare shi illa karama ɗaya ne daga cikin karamomin waliyai wanda alkur'ani ya ambata mana saboda yanayin lokaci za mu takaita haka insha Allah tabaraka wa ta'ala sai a karatu na gaba za mu ji mu tare da wasu ƙarin hujjoji da dalilai na littafin Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake bayyana mana inganci da kuma tabbatuwar karama a addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake banci waliyai da su Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin فاته لما أغلق والخاتم لما سبق ناس من الحق بالحق ولا دي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين